أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على عشرة المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دقيقة وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 22 ga watan hudu miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut wanda bayani ya gabata da dama Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana yanda matsayin da ya kamata wanda yake so ya kubuta wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya kamata ya rike zamu dora daga inda muka tsaya aya ta 61 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وفقر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله نقول الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعنة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala in sa'altahum min jiya Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana a ƙarshen ayan da muka karanta aka ce wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim yawa akwai dabbobi wanda ko abincin su ba su iya rikewa kenan da kansu idan sun ci sai dai su dauka kawai su tafi idan sun ci iya abin da suka ci shikenan akwai daga cikin karatutukan da muka yi aka ce annabi Isa alaihi salatu wassalam yana daga cikin bayan Allah masu daraja da yana cikin ulul azmi amma wannan rayuwar ba ta dauke shi bai dauke ta bakin komai ba shi yasa ma har aka dauke shi ko aure bai ba aka ce yayi aure yace shi ba zai aure ba saboda zai so ta za ta so shi kuma wata rana za a rabu to kowa zai damu ka gina gidan da za ka zauna yace shi ba zai gina gida ba saboda nan wurin shi ba ne ba wurin zama ya ba aka ce to sai an gina mai gida ce to za ku gina ku gina bakin rafi yadda in ruwa ya zo kawai tafi da shi gaba ɗaya a huta aka ce mai to ka sai abin hawa ka daina yawo ƙasa ya ce in ya sai abin hawa zai ma abin hawan hidima ya ce ni in batawa hidiman in riƙe ma doki in na sai doki ni zan riƙe mai hidima ko na sai raƙumi wa zai riƙe nemo abin da zai ci abin da zai sha to wa zai man nawa aikin ni ga nawa aikin zan yi bauta ko ko in yi aikin wannan ya ce shi ba zai sa sau da aka ƙasa yake yawo kuma duk a wannan yawon da ake yi shi ne ɗaya daga cikin annabawa wanda aka sa jibril alaihi salam duk inda yana tare da jibril duk inda yana tare da jibril amma sai ya shiga wahala ya shiga tsanani bai ce jibril roƙon mana ko jibril mai za a yi ja ya shuru aka ce wata rana yana tafiya sai ya zo wani wuri kishirwa ta kama shi da goran shi yana rike da goran sai ya ga ruwa sai ya ga tsuntsu ya zo wajen ruwan nan ya ɗiba ya sha da bakin shi ya tafi wannan ma ya ɗiba da bakin shi ya sha ya tafi shi kuma sai ya sha kuma ya ɗiba ya zuba a gora daga nan sai koma ya ce yanzu kenan tsuntsun nan ya fi shi yadda da Allah tsuntsun nan bai da wurin ajewa ya san in ya sha kawai shi kenan yana da yaƙinin Allah zai ƙara ba shi wani yadda ya ba shi wannan shine shi zai ɗiba a gora sai je bar da goran kawai ce ba zai riƙe ba ce ba wani abun nan ba shi yasa su magabata suka ce idan dai aka wayi gari kana da abin da zaka ci yau kana da wurin da zaka kwana balle ha'ai ƙari kana da mata aka ce kai mai arziki ne in ka kai kukan Allah wurin wani kai ma Allah mummunan butulci aka ce wani ya zo gaban wani daga cikin sahabbai ya ce mashi ya yi kukan talauci ya tambaye ce kana da inda za kwana yau ya ce akwai kana da mata ya ce yana da mata akwai abin da za ku ci yau ya ce yi eh. ya ce Allah ya gama maku komi to mi kuke so kuma sai ya ƙara ce mai ma muna ma da bawa mai mana hidima sai ce ashe kai sarki ne ma ashe ka ma zama sarki shi ne kake ma Allah kuka mu nan daure mu gane tambayan nan uku ya ce mai akwai inda za ka kwana yau ya ce akwai akwai abin da za ku ci a gidan a yau ya ce akwai kana da abokiyar zama mata ya ce akwai sai ce ashe Allah ya ga mai maku komi sai shi ya tsara da cewa har muna da bawa mai mana hidima ya ce ashe kai ɗaya ne daga cikin sarakuna kudan daure mu gane abin nan saboda gaskiyan magana ba mu ce ba a cikin wani hali ba ko ba ma cikin wani hali ba amma koken da muke yi ma Allah wato bai kai wato ba ma godiya ba ma godiya saboda wani idan ya fara kuka wallahi sai ka ji kamar ma ba ta mai mai komi ba kuma da kai mai wannan tambayoyin guda uku ba zai ce maka dan ya tashi daga nan bola za ya kwana ba sai ce ma yana da ɗakin da zai kwana wani zai ce maka kaddara ma matashi ne bai da matan ma sai kuma yana da inda yana da iyayen da wata watakila in an jima ba za su manta da shi ba in suka yi wani abu sai an ce ga nawa ne wanda zai sha ruwa da shi ko ya buɗe baki ko ba a yi amma mutum ya ta kuka kamar ba ta mai mai komai ba a ce kada a kai kuka wurin Allah ba amma a fara godiya sai kuma a nemi ƙari amma ya zama na kullum kukan kawai ake yi kamar ma mutum ba a taɓa mai komai ba kaga da yanzu idan neman tambayoyi nan da yawa to amsan nan ita ce yi eh. dan yanzu da na faro daga ukun nan wanda zai ce in ya tashi daga nan yanzu daji ya nufa san zai je kwana cikin daji to ban sani ba ko akwai amma da yawancin aka tambaya aka ce yanzu nan duka in mun tashi daga nan ina muka yi ko mutum bai ce gida ba zai zai ce yana da wurin dai da ya san nan zai tafi ya kwana yau yana da daki kuma mutum yana sa ran in an jima zai samu abin da zai ci dama can yayo sahurma sannan kuma yana sa ran in an jima zai samu abin da zai sa ma bakin shi sannan kuma wasu mafi yawan mu ma muna da matan ma muna da iyali har da 'ya'ya ma sannan kuma in na ƙara yanzu nan ji cikin mu wane ne ke da riga ɗaya wanda sai da ya wanke sai yau da ya ga rana ta yi ya shanya yana timbir ya jira ta bushe sannan ya sonye zo nan akwai a cikin mu riga ɗaya wanda za a ce ita kaɗai ce yau mutum yake da ita da zai zo nan sai da ya jira ta bushe sannan ya sanyo ya zo nan akwai to sai waɗannan su ne abinda zai samu mu rika kallo mutuno jiga jigajigan bayan Allah wanda suka fi mu su akwai lokacin da rigan ma babu akwai yakin da aka taba tafiya ana ce mai gazwatu zatin riqa wannan yakin da aka je wanda suka je yakin mafi aksarinsu ko takalmi ba su da shi da aka ce mai ma zatin riqa da suka ji tsananin zafin rairai sai suka rika yanke su tsumman kayan su suna naɗa kafafunsu suna iya tafiya saboda kafafunsu duk sun yi bororo na zafin rana to auna ka auna sannan mun yi magana na ahlus suffa a cikin az-zuhadu mi'a aka ce wata rana suna kwance a cikin wannan rumfan yunwa ta hana su bacci gaba ɗaya bayan kowa ya yi damara da dutse suka kasa suka ce to su fa ba inda za su je su kai kuka bayan sun kai kuka wurin Allah sai dai su je wajen Allah sallallahu alaihi suka je wajen Allah suka tarar da manzon Allah shi birgima ma yake yi saboda yunwa a lokacin suka ce ga abin da ya fito da mu ba abin da za mu ci hannun ɗaura dutse ma saboda masifa yunwa ya ce ku ni guda biyu ma na ɗaura yau dutsen guda biyu na ɗaura sai a wata ɗaya a wata biyu wani lokaci a wata uku ma ba ɗora sanwa gidan ba sai dai a sha bakaƙen abu guda biyu ko a ci bakaƙen abu biyu aka tambayi ummul mu'minin me ake ci a gidanku tace bakaƙe guda biyu dabino da ruwa to ake ci a ci dabino abin nan shi ya taba turawa da wasu dakarunsa za su tafi su mai bincike yan liƙin asiri da aka ba su shugaban tafiyan shi dabino aka ba shi kawai shi ya sa a cikin buhu shi yake ɗaukowa ya ba mutum ɗaya da safe ya ba mutum ɗaya da rana ya ba mutum ɗaya da yamma kamar yadda kasan za a ci abinci guda uku to kowa guda ɗaya za a bashi dabinan in ya ci sai ya ci gaba da tsotsar kwallon ya sa a su kawai ya ci gaba da motsa kwallon ya ci gaba da motsa kwallon har sai lokacin da lokacin ba da wani yayi yi sannan sai yadda wannan kwallon ya shi sabo kuma mutanen nan su bayan Allah ne kuma babban abin in muka kalla inda suke nema nan muke nema mu ma inda za su nan muke so mu ma mu je to mu shi ma an ma shimfiɗa mana abun an ba mu abubuwa da yawa to sai dai mu muna ƙara samun ni'imar nema muna ƙara sabo ko muna ƙara kuka a ca ba yi ba so ka shi ne da za mu kalla mutum ya rika kallon irin waɗannan abubuwan yana tunani bi yadda za ka tsaya ka kalla in ka auna inda ka wuto baya duk da za a ce akwai wuyan amma dai in ka kalli abin da ka biyo baya in dai ka kai shekara hamsin ko ka wuce haka ta taɓa shan wahalar da a yanzu kafi ƙarfinta ma wannan wahala tun da a da an kai ga kuɗin aski sai wani ya baka kayo kaya tun lokacin sallar nan yi yanzu kana nan kana tunanin ya za a yi da sallar nan ya za a yi ka samu rigar da za ka sa kuma lokacin tunani kake ɗinka ma dai za a yi to yanzu fa sai kake ɗinka haka ɗinka ma wasu kuma duk da kake ta akwai wahala to kai yanzu ba ɗinki ake ma ba ba samu canji ba ciyar da kai da ake yanzu kai kana da abin da kake ci har wani na ci a ka ba samu canji ba da yadda kake da kana makaranta nan in ka kalli waɗannan manya-manyan wanda suka yi boko wannan na gaba da wannan wasu da suka dinga cin kuli da abin na maka yadda suka zama wasu nuhawan dole a makaranta cin kuli da garin kwaki tun ya ci kuli ya ci garin kwaki ya ci kuli ya ji garin kwaki a makarantar nan amma yanzu wani sai wata da watanni sai dai garin kwakin wani da ake sai da koguli ko ba ka bane amma da har tsaraba in za a je wurin kama har da shi ake kada jema da shi yanzu wanda ya zo gidanka bakunta ya taho da ma da kuli da garin kwaki ce ga tsaraba na yi ma alisho ka ce ka gode ka yi inda ne da zaɓi amma da fa kana yawan ka a kafa yanzu ko keke ne dai kana da shi ka samu canji ba wani mota ce wani kaza ne wani ya tuna wani duk in kai ta tunowa wannan zai sa kai ta tunowa ka tuno abin da ka wuto ga wani nan da bai da mata sai sallah sallah sallah amma da ya samu mata abu ah, nan ba mutunci da sallah har da kafa ɗaya ne kafa ɗaya kafa ɗaya sallah sujada addu'a kwana zane na yan masallaci ga su halaruna nan kwanaki ba da labari ya ce shi da can in ana sallah nan wurin malam hana su ma bacci yake gaba ɗaya shi ba su san sanda yake bacci ba a aka ƙara cewa ran nan Allah Ramma ya ce shi abin da make ba shi mamaki da hatta rawi idan aka gama ko aka gama ta da dare ana gama aka sallame shi sai tashi ci gaba da tashi ta ƙarawa ta ƙara amma yanzu eh na sai mun ta kwakwatsan shi tukunna ya tuba da gaske sannan sannan za mu kyale kamar wannan ya sulle mana ina ya tuba bai tuba sosai ba bai zo da daddare ba aiki ya zo sallah da daddare ne ina ya tuba bai tuba ba bai zo ta hajji ba ehe to ina bai tuba ba sosai tuba ba ta yi ba sai ya tuba ya dawo sosai sannan za mu kyale shi tunda mun kore daga gidajen duka biyu an koye an kore gidan masu haƙuri an kore gidan masu godiya duk bai jiwa eh ya zai shi ya so can gida yake yanzu mhm. ya dauko ta ya su ila su hada aiki rubu rubuta su rikali shi ma rama a ci gaba da fatattaka shi dole ba za mu kyale wannan ya sulle mana ba don abin nan na mamaki ke baka ko kai ma ka eh eh eh kai kai kai to baka san ya kasar da zai bari ba ni fa mun sha kwana ɗaki ɗaya da shi ban san sadda yake bacci ba na gaya ba kun ɗa amma yanzu murus mala muros mala nima nima ina nima ba ku san wani abu ba bara da aka yi magana nan na ce shi ne sarkin addu'a nan wurin daga wani wuri bai ma san daga wurin ba ina zuwa nan markas na tarar da ɗaurin dubu hamsin aka ce wannan mai yawan addu'an nan akwai wani yana da bukata aka ce ni ba su ban ba ma ni ni da ne zangaban faɗin ma ni ba su ce ga naka ga wannan ba sai suka tarar suka sa kuɗi suka ce wannan da nake faɗin da iso nan mai yawan addu'a ko ni bawan Allah ya ce yana da bukata sosai shine aka aje dubu hamsin da Allah in bashi saboda in ya tashi addu'an nan ya sa shi a ciki saboda ko ina an ji to yanzu ma sun ji kamai yanzu sun ji kayi rita an kore daga gidan masu hakuri an kore daga gidan masu godiya to ni yanzu ba san gidan da za mu kai shi gidan angwaye ba alaran ba ta ce gidan angwaye a gaskiya a gyara wanda abu wallaye abin da mai ba mutumin da aka yi shaida shi wajen bautar addu'a addu'a addu'a aka ce muka an samu sauyi wajen addu'a kwana zai yana addu'a na ce maku har da kafa ɗaya ke tsayuwa in ya gaji da tsayuwa ya kage kafa ɗaya ya rike ɗaya ya kai ai ta amma a ce yau mutum ya koma gaba ɗaya zero ta yi ne wanda yake a gida na kaji bukata ta biya sai a bari ko to duk bukata ba ta wuce ta ba ta ba kai so mu riga gode ma Allah tabaraka wa ta'ala kan nemomi ita ni'ima a ƙara samu ne sai a ƙara godiya sai a ƙara samu amma aka rika samun ni'ima aka yi godiya to za a kyale mutane cikin amma abin da zai biyo baya kuma masifa ce ka kalli jikinka kawai ba sai ka tsaya ka kalli wani wuri ba jikinka kawai in ka tsaya ka kalla hidiman da aka yi ma da ake yi ma kullum ta isu kawai mutum ya gode ma Allah tabaraka wa ta'ala saboda idan mutum ya tashi gaba ɗaya ba ta da lafiya to fa zai iya kashe ko nawa ya samu kuma akan nemo ma wannan gaban lafiya jiya nan sai da na gaya maka wani malami da ya wani misali mai kyau ya ce ka kalli ko kunnuwan mu ba a yi mana tsakiyar kai ba na an mana su a tsakiyar kai malam ana yin ruwa dole ka nemi marfin kunne ka rufe in ba haka ba sai kunne ya cika da ruwa ka rasa inda za ka sa kanka amma kowane abu aka yi shi daidai yadda za mu ji daɗi mu hankali mu kwance ga abun nan nan sau da mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan abun shi ake so kowa ya sani domin har kafirai fa sun yadda da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masu abu illa iyaka da aka ce masu ku kalli ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maku wannan ya sa ku ji daɗi ku gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ku bauta mai shi kaɗai nan ne suka yi to menene bambancin mu da su wanda zai bambanta mu mu itikadi iri ɗaya mu yadda Allah yayi mana baiwa yayi mana kyauta yayi mana kaza to sai mu bambanta da su sai mu bauta mai shi kaɗai kada mu haɗa shi da kowa to sakamakon godiyar ni'iman kenan ina fata mun gane na dan maida mu bayani dan mu fahimci abin sosai to shine na aka ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard da za ka tambaye su su kansu kafirai ka ce masu wai ne ne wanda ya halitta sammai da ƙasa wa sakhara shamsa wal qamar sannan ya hore rana da wata in an ce sakhara to an hore abinda za a yi ma ya nema aiki ya nema amfani ko ka sani ko baka sani ba ranan nan yanzu da za ta daina fitowa da an samu matsala daren nan da za a daina yin shi a rana kayan kullun da an samu matsala saboda haka da aka zo cikin sababbin nan ba aka ce waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha mun sanya maku kuma shi aka ce waja'alna nawmakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha aka zo dan a nuna mana nemomi aka ce an sanya maku dare ya zama subatan lokacin hutu idan ka gaji da rana ka gaji ka gaji ka gaji har gajiyar nan ta sa ka daina yin komi ka kasa motsi idan ka kwanta kai bacci kai shuru malam sai a zara gajiyan nan ko baka san yadda aka aka zare ta ba idan ka tashi da sasa sai ka ji kuma ka tashi ka ji nishadi ya dawo ya aka aka zara gajiyar baka ji ba kuma a ina aka taba aka bi aka zazzage ta ita gajiyan da ta ina ta bi ta shigo yanzu kuma da kai bacci aka zare ta sai ka tashi ka ji ka kawai ka dawo gagam wani leburan idan ya yi ma aiki ya yi aiki ya yi aiki ba ta ya gaji ka ce da dai an ɗan ƙarasa iya nan ya ce wallahi alhaji ba zan yi ba na gaji kan matsa mai ka ce a ƙarasa ya ce ko an ƙarasa ba zai yi ba ya ce ƙarasa in ba isa abu in ka matsa mai yana jin nauyin ka aka ƙarasa gobe in ka zo sai an cire wurin an sake saboda lokacin da ya yi ma wurin ya gaji yanzu dai mu tashi kawai zai ce ma a tashi kawai ya kai inda ba zai iya ci gaba ba to amma in ya je ya kwanta ya yi bacci da safe in ya dawo sai ka ji wasu ma ha'ihu suke in sun zo wurin da ka ji ihun su kasan sun zo saboda yanzu sun dawo ba irin yadda suka baka jiya ba yaya aka yi aka cire wannan gajiyar to cikin bacci aka sa ta cikin baccin nan sai a yi bacci sai a cire ta kuma yanzu duk kaddara da yanzu mutum yau zai gaji da aiki bai yi ba sai bai kwanta bacci ba kuma aka sa wai wani abu da ya hana shi bacci kuna jin gajiyar ta fita ya tashi gobe zai ci gaba da aiki ba zai yi ba sai in yayi baccin nan da yayi shi to sai zama subatan waja'alna al-layla libasan sannan ka sanya dare ya zama maku wata sutura in dare yayi ka shige kaman ka lullube da wani abu kowa in dare yayi sai ya je ya shige wani wuri ya shige wurin abun nan din sai ya shige ciki yayi shuru waja'alna an-nahara ma'asha sannan muka sanya maku rana ita kuma ta zama lokacin rayuwarku kowa idan rana ta yi gari ya waye ya bullo sai ya fito kowa kaga wannan ya nan wannan ya nan wannan ya nan kowa in ka kalla ya san inda za ya yana sa ran zai je wani wuri da zai samu abin rayuwarsa wannan ana gaya mana ne don mu rika tunanin waɗannan abubuwan to tun da haka ne an hore rana an hore dare wal qamar in ka tambaye su la yaqulunna Allah za su ce ma Allah ne ba na yi ufakun to ya ake karkatar da su da gaskiya a masu karya a ɗauko masu wani abu shirme a ba su su karɓa me yasa ake kautar da su daga daidai aka ƙara cewa Allahu ya basutu rizqa liman yasha min ibadi. wa yaqdiru la Allah tabaaraka wa ta'ala kuma shine yake shimfida arziki ga wanda ya so daga cikin bayinsa in ya ga dama ya ba wani da yawa wa yaqdiru la in ya ga dama kuma ya tare ma wani ya bashi dan kadan ya ba wani da yawa ya ba wani kaɗan kuma ma don a nuna ma mutum wa'azi babba idan Allah ya ga dama sai a ɗauko cikin ‘ya'yanka ne masu biyu da kai ka haifa wataƙila ma mamansu ɗaya kai ma guda ɗaya baban kai ne baban ga maman ɗaya amma Allah ya ga dama sai ya fi buɗa ma wani a cikinsu wannan da ya taɓa wani abu sai ya samu wannan da ya taɓa wani abu sai ya lalace abin daga Allah ne wanda suka girman nan sun sani da a ƙauye sai mahaifinku sai ya ɗauki kaji ya ba mutum kowa ɗaya ya ba wannan ɗaya ya ba wannan ɗaya wannan idan aka ba shi kajin nan malam kafin shekara sun cika gidan wannan da an ba shi sai ta mutu Hashi wanda aka ba din ya zo ya ce kai dai wani naka Allah bai sa kajin nan ga wata ma na baka cikin nawan in ma cikin abun ake gani a kone abu ya ɗauko nashin da ake ganin masu albarka ya ɗauka ya bashi shi amma wala da ya ba sai ta mutu ba ku sha gani ba to ya ka gani shi ko wannan nashi su cika gidan har a rika ɗiba a gasa a ɗiba a ci a yi sallah in ta zo a kama nashi bai ma san iya yawansu ba kawai a ɗiba baban da ya taso ya ce a ji a kamo kaji kawai a gasa in ya tashi zuwa kasuwa ya sa a kama mai guda goma ya tafi da su kasu sadda za a ɗauki guda goma a tafi da su kasuwa a sayar wasu kajin nashi guda uku sai su yi kyankyasa wannan 'ya'ya ashirin wannan 'ya'ya goma wannan 'ya'ya sha biyar an ɗau goma shi ya samu arba'in da biyar kuma duk Allah ya raya su ɗan tsakin nan su su girma ba ku gani ba to ya haka sau da haka Allah abin a hannun Allah yake to wannan duniya ma kenan inda Allah bai so yakan ba wasu to balle lahira shi yasa na sha gaya maku nan da aka tambayi wani ya ce ya karanta cikin littattafan magabata amma ya kasa samun takaitattar fassara ta kaddara yana so wanda zai fassara mai kaddara cikin kalma ɗaya kuma ya gane ya ce kaddara ita ce samun wawa rashin mai wayo Da fito ba samun wawa rashin mai wayo za ka ga mutum da wayo da ɗan karen wayo da ɗan karen wayo amma Allah bai bashi ba wani kuma ga rashin wayan in mi kake tunani boko ne bai yi ba karatu da rubutu bai iya ba ya sa hannu a takarda sai dai dangwale amma yana da kudin da bai san kasu ba to wayo ne yasa aka samu dan to kaddara ce ke sa haka a samu tun da arzikin na Allah ne na duniya ne ya shimfida ma wanda ya gana ma ba wayo ke sa a samu ba ba dabara ke sa a samu ba inda na duniya ne kaddara sai ta sa mai wayo bai samu ba mara wayo ya samu shine kaddara to saboda haka Allah shi ke azurta wannan to kuma sannan ka kara gaya mana nan na ka kuma abin da yake ka ne shi kuma da za ka hau iska ka ruga daga wurin ka bai inda yake shi kuma sai ya hau walƙiya shi kuma ya rika ka sai ya tarbo ka ta samu haka gaya mana nan cewa wani yana zaune a gidansa yana cin abinci yana yana cin abinci sai ya ga wata mage ta zo ta tsaya kusa da shi yana ci sai ta yi wof da tsokan nama ta gudu da ita ya ga bata tsaya inda za ta ci ba bata ci ba bata tsaya ta ci ba sai ya ce magen na ko wani abu tare da ita bari ya bi ta ya kobi magen nan sai ya je ga kawai ta ma ta je kofar wani rami ta yadda naman nan ta wuce ya tsaya ya ta kallo can sai ga wani maciji ya fito daga cikin ramin nan ya zo ya ɗauki wannan yankan naman shi ya koma rami ashe shi macijin makaho ne kaga yana makahon nan amma Allah ya tsara mai abin da zai ci ta hanyar kuma a kawo ma haƙofar ramin shi kuma ya zo ɗauka ita kuma magen majan ba ta da buƙatar nama to za ta ci wani wuri kaga wannan shi ne arziki kuma sau da haka Allah yana shimfiɗa shi ga wanda ya ga nama ya da yawa wani ya ba shi kaɗan inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah tabaaraka wa ta'ala alimun bi kulli shay'in masani ne ga dukkan komai duk abin da za a yi da wanda aka yi ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakul law kana kaifa yakun Allah tabaaraka wa ta'ala ya san abin da ya kasance da ya san wanda zai kasance yanzu ko wanda ke kasancewa yanzu ya san wanda ma bai kasance ba in zai kasance shi ya zai zama shi ne wani wani aka ce ya alamu sirra wa akfa ya san abin da yake a sir sir din nan shi ne sirri wanda za ka faɗi an ce abin da ya taho daga bakinka ya kawo kan harshe ko ya kawo leɓe amma baka faɗi wa ba a furta da shi ne sirri to wanda ke can ƙarƙashin zuciya bai ma kawo kan leɓe ba bai kawo kan harshe ba Allah ya san da shi baka ya san ne afa na afka af'a wannan afa min sirri wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an idan ka tsara tambayar su wane ne yake saukar da ruwa ya saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al min ba'di mawtiha ya raya ƙasa bayan ta mutu ƙasa idan ta mutu ba ruwa komi ya bushe komi ya kekashe sai kuma aka zubar da ruwa sai ta rayuwa yake yin wannan la yaqulunna Allah za su ce ma kuma ko shakka babu ba wani tantama za su ce ma Allah ne ba wani abu za su ga ba su ce wannan ba mai yin wannan sai Allah walil hamdulillah to in ko sun san haka a sun faɗi haka kuma sun yarda sun ce haka ne ka ce kawai godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ka ce masu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa sau saboda aka ba mai yin kamashi. shi bal laya la yaqilu abin da ke faruwa shine da yawa daga cikin mutane ba su da hankali fi yadda ake masu bayani fi yadda ake nusar da su a nuna masu ga gaskiya a nuna masu su fahimta su rike dan su ji daɗi su kubuta da rayuwarsu la yaqilun ba su da hankali ko ya za a yi masu ba za su ji ba kuma hadhihi alhayatu dunya illa lahwun wa la'ibun wannan rayuwa ta duniya gaba ɗayanta ba komi ba ce dukkanta in ka ɗauke ta rayuwar duniya ka lissafa ta ka ɗauke ta duk bayanin da za ka yi a kanta da irin yadda za ka kalle ta to ba komi ba ce face ai lahuwun wa wasa ne wanda mutum zai yi ba shi da amfani ba wani fa'ida da zai samu a ciki ko kuma ya koma yana yin wani abu kamar na yara ya shagaltar da shi kawai daga zaman banza ya shagaltar da shi daga wani tunani ya shagaltar da shi daga jin wani abu sai ta yi amma ranar da aka koma gaban Allah mutum ya tuno da su kuma sai ya sun sa shi kuka domin yau a ce ma mutum ba ruwan shi da karatun alkur'ani ɗazunan muna karatu da mata sai aka yi magana aka ce umar ɗan khattabi radiyallahu anhu lokacin bai musulunta ba ya ɗauki takobin shi ya fito zai tafi gidan a daru arqam bin abi arqam inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke zama da shike shikenan a cikin manhaj na manhajin nabi sallallahu alaihi wasallam min khilal as sahiha cewa akai wurin yana magana duk abin da zaka iya bada gudunmawa na addini ka bada gudunmawa koda a ce ba zaka iya tarewa gaba daya ba sai wani ya gamu da Umar zai tafi wannan wurin da zare da takobi yace mashi na zaka ya ce ga wurin da a zai je ne can yau sai dai a yadda za a yi zai zai faɗa da musulman da ke wurin shi kuma ya san bai iya tare umar ko bai rike da takobi ballanta na kuma yana ma rike da takobi sai ce masa to ai wannan faɗan da za ka je kai ba shi da amfani ya ce saboda ni ya ce to ga abu a cikin gidanka kuma za ka tsallaka ka tafi wani wuri ya ce gidan shi a ina ya ce ka baka san cewa bin zaid da matarsa Fatima binti Umar bin al-Khattab binti Khattab ita ma ta musulunta ba yace a gidansu yace ashe ko nan ya kamata ya koma fada ba can ba kaga ya tare shi bai tafi wurin manzo Allah ba ko da kace ya abin da zai iya kenan ya sa mai subha sai ya juya yace to bari ya tafi can gidan to abinda muka karanta dazu da muka da ya je gidan ya kafin ya karaso sun ji sautin sa, amma da ya je sai ya tarar da mata da mijin suna karatun sura suratul taha suna ta karantawa ya ji sautin karatun ƙur'ani da mata da miji na karatun ƙur'ani ba tarihin za ku kalla ba da kai da taka masai yaushe kuka taba zama ku karanta ƙur'ani ya ɗan fito da kai da ita yaushe kuka taba samun fahimtar da za ka ce to yau dai mu zauna ga sura nan mu karanta ni da ke ko kuma ita ta karanta kai ka ji ko kai ka karanta ita ta ji ku samu wannan zama to sai dai an ganka da katan dauri ila ran na ga duk yadda aka motsa duk yadda kake so kawai za a yi a gidan dan kawai an ganka da wani katan abun nan kawai an gama akwai wani abu da zai biyo baya sama ku kalli wannan abun to kuma ma in ka matsa a wani wurin sai an samu matsala ai sa'a yau matai da ita da mijin sun iya duka karatun to ba ko ina bane wani wurin an je shi ya iya ita ba ta iya komi ba ita kuma wani wani in an je ita ta iya shi kuma ba abin da ya dame da ƙur'anin ma kwata-kwata ba ruwan shi da shi to yanzu ya kake gani sau da haka waɗannan abubuwan dole ne mutum ya tsaya daga kallon sai ce waɗannan mutanen nan fa abin da suke nema shi muke nema amma irin hanyar da suka kama wajen neman shi gaskiya ba mu kama hanyar nan ba sau da haka shi ne nan sau da haka wannan rayuwar wa inna daral akhirata lahiyal hayawan yace gidan lahira kuwa rayuwa a can wannan ita ce rayuwa mai kyau dole rayuwa a lahira wanda ya je lahira ya samu wancan wurin wannan shine mai rayuwa shine rayuwa mai tabbas ai laukanu ya alamun inda mutane sun sani da kowa sai ya dage iya yadda zai dage saboda neman wancan wuri muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ka azurta mu daga cikin ka samu daga cikin wanda za su tsira wannan gida ba dan halin mu ba sharhul kalimat wala in sa'altahum idan ka tambaye su ai al-mushrikina ka tambaye mushrikai wannan abun nan din su mushrikan ne idan aka tambaye su wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar ma'anansa ay Allah ya saukake su ya hore mana su yasirani dahra kullahu suna tafiya iya zamani suna ta tafiya la yamlani ay la yamlani wala ba sa kosawa a ce sun gaji gobe ba za su fito ba kuma ba sa yankewa kullum suna nan fa anna yufakun yaya ake karkasu ai kaifa yusrafuna anil haqqi ba'da zuhuri adillatihi lahum yaya mutane za su bari a rika dauke su daga gaskiya bayan gaskiyar ta bayyana gare su ga komai karara sanan mutum ya rika bari da gangan araba shi da gaskiya wa huwa anna al khaliq al mudabbir huwa al ilahu al haqq alladhi yajibu tawhiduhu fi ibadatihi gaskiyar nan ita ce shi ne, annal shi ne mahalicci almudabbir wanda yake juya al'amura yake gudanar da su kowal ilahul haq shi kadai ne abin bauta na gaskiya ya ji yajibu tauhiduhu fi ibadatihi wanda yake zama dole a kaɗai tashi a wajen bauta masa ai masa a kaɗai tashi kada a hada shi da kowa Allahu ya yabsutu man ya sha. Allah tabaaraka wa ta'ala shi yake azurta yake shimfida arziki ga wanda ya gana ma ay wasi'u rizqa Allah shike yalwata arziki ala man yasha'u min ibadihi ga wanda ya gana ma daga cikin bayinsa imtihanan lil abdi wannan dan a bawa ne a gwada hal yashkurullaha aw yashkuru ni'amahu zai gode ma Allah ko zai kafirce ma ni'imomin Allah ya dawaye zai gode ma Allah ko ko ba zai gode ma Allah ba tabaraka wa ta'ala wa yaqdiru lahu Allah shi ke tauya arzikin kuma in ya ga dama ai wai ayyu dayyiq alaihi shi kuma Allah in ya ga dama zai tauya arzikin nan ya tauye bai faɗaɗa masa bai ba shi ga wannan da yawa wannan kaɗan intila shi kuma wannan jarabawa ce liyura ai liyara hal yasqut zai yi fushi zai yi haƙuri koko zai yi fushi akan wannan ya nuna damuwa kowa da Allah ya ajiye shi akan matsayi akwai hikima ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فآيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله idan mutum aka tambaye shi wannan tambayan cewa wane ne yake saukar da ruwa daga sama ya raya ƙasa da shi bayan an kasanta mutu yanzu aka raya zai ce Allah ne ai wannan kenan idan kaifa yashkuru ai wannan yushrikuna bihi asnaman la tanfa wala tadur to yaya kuwa suke hada Allah tabaraka wata'ala da wasu gumaka waɗanda gumakan nan la tanfa'u wala tadurru ba sa kawo wani amfani ba sa cutarwa gaba ɗaya ɓanna ce qul alhamdulillah kace to dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ai qul aqul lahum kace masu alhamdulillah ala thubuti alhujjati alaikum godiya ta tabbata ga Allah da aka tabbatar da hujja kanku ba ku da wani abun faɗi ba ku da wata magana duk abin da kuke faɗi ba dalili bal aktsaruhum la yaqilu da yawa daga cikin mutane ba su da hankali ai innahum mutanaqiduna fi fahmihim wa jawabihim mai gaba ɗaya suna tuka da warwara ne a wajen fahimtar su da wajen amsan da za su bayar gaba ɗaya akwai tuka da warwara suna kullawa suna kwancewa wata maganan ta bugi wata wata ta warware wata wannan ta warware wannan wannan ta warware wannan gaba ɗaya sai fahimihim wajen fahimtar su wa jawabihim da amsan da suke bayarwa akwai matsala wa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahwun wa la'ibun wannan rayuwa ta duniya gaba ɗayan ta ba komai bace face lahwun ne ai gaba ɗaya ai bin nazari ila al'amali laha wajen da mutum zai dinga mata aiki dan yana mata aiki ba ta da wani amfani ba ta masa komai domin kawai abin da za ta kalla ta ɗauke mai hankali wal aishu fi da rayuwar ma a ciki gaba ta babu wani abu a ciki sai dai wahala fahiya ai lahun yaltahi biha al-insan kawai wani abu ne mai dauke hankali mutum yake amfani da shi dan ya dauke hankalin shi wala ibn yakhruju minhu bila ta'ilin wala fa'ida sannan wasa ne wanda mutum zai je yayi ya fito daga wajen wasan kuma babu wani abu da ya karu da shi kuma ba wata fa'ida yanzu ku kallifa wai fa sai a samu a cikin unguwannin nan mutum da hurhura mala amma ya je ya shige gidan kwallo ana ihu tare da shi da kurkura mutum ya shekara wani ya fi sittin wani ya kai saba'in har a wurin aiki fa ya yi ritaya da ƙaryen, da ƙaryen, da rage shekarun da rage shekarun da duk an mulmula an mulmula an kai dai an ce ya dai kai shekarun ritaya ya yi ritaya amma wai sai a ce ya je cikin titi da a cikin yara malam ya shige wai ana kallon kwallo da shi ana yi to me za a samu yanzu ko matashin wani da ya kai wani da yake ta ihun banza a kwallon zai koyi kwallon ne yanzu ya iya shi ma ya zama dan kwallon har ya je ya samu kuɗi yadda waɗancan da yake kallo suka samu kuɗi amma wani yana nan bai iya sunan sahabbai goma ba bai iya sunan mala'ikun nan goma ba amma ya haddace sunayen yan kwallo duk ya san su har wanda ya fi tsada ya sani a duniya ma wanda ya fi aka fi biyan shi kuɗi shi duk ya sani to kai me kake samu da kasance shine ya fi samun kuɗin in wata ya ƙare aka biya shi yana gutsurowa ya aiko ma amma wani har gardama za a rike da shi ana faɗa da wannan har ya kai ga matasa wani fa yana iya ɗauka wuƙa ya burma ma ɗan uwan shi saboda kawai musun kwallo wai wannan shi yana wancan fatin wannan yana wancan club wancan yana wancan wannan wannan ga yan club sai wannan ga nasu wannan ga nasu akan haka kawai a buga kwallo su yi gardama wani ya ɗauki wuƙa ya burma ma ɗan uwan shi saboda kwallo a wajen wajejen rigasa aka ce kwanaki wani yana ba mu labari ya ce wasu 'yan sanda suka je da daddare da dare yayi sosai ba sai suka je suka shiga gidan kwallo inda ake kallon kwallo sai suka tara cikin masu kallon kwallon nan har da wani mai kurkura gaba ɗaya kai shi farisol aka ce baba kai ma kallon kwallo kake ce eh aka ce to yau ko za ka san kai baban banza ne ku fito ta ku ta tsallan kwado kowa ya kama aka raba aka ce daga inda ake kallon kwallon kowa ya ta tsallan kwado har sai ya kai gidansu shi kuma gashi gidansu da nisa ya dinga tsallan kwado suna bi suna bugu suka ce tunda dai kai mutumin banza ne to kai ba ta gamu da mutanen ya'yan ban bari aka yi ta bugun shi yana tsallan kwaɗon nan ana bugun shi aka ce da haka zai kai kan shi gida suka ce dalili shi ne saboda in ya shiga gidan in aka kai shi gida yau to sai yi kwana kaza yana kwance ma yana ta kan shi yanzu lego ba ya ƙara dawa gidan kwallon ya yi taɓa hakuri suka ce ina ai ba magana ba da hakuri tunda dai bai san mutuncin kan shi ba yanzu har wannan daren maimakon ya kwanta a gida ya je yana kallon wannan abun to su ma yau sai sun nuna mai rashin mutunci ya ta tsallan kwaɗi in ya tsaya ya ci bugu in ya tsaya ya ci bugu suka dinga kaɗa shi har sai da ya kai inda zai kai ko ma ya koma amma mun karanta a nan tun a iziya na aka koya mana idan mutum kawai in ka kai mutum da za a ce ma mai hankali to a same ka kawai a wuri guda biyu ka a wuce biyun nan ko dai inda nan kake sana'a wajen samun abincin ka nan ka zauna wajen sana'arka ko kuma ka tashi ka tare a cikin masallaci kana neman yadda za ku wuta a lahira in duk wannan ba su samu ba to ka shige cikin gidanka ka kwanta daga cikin abin da zai ba da aljanna ya kare mutum daga shiga cikin wuta mutum ya lazimci cikin gidan shi a lokacin fitina sadda ya ga in ya zauna can ba wadata ba kuɗi zai samu na rayuwarsa ba can kuma in ya zauna ba addini zai ba to ya lazimci gidan shi ya kubuta daga sharrin mutane su ma mutane su kubuta daga sharrinsa aka zo nan muka yi magana nan kwanaki muka ce shehu usman bin fodiyo yake cewa a cikin mutane jinsi biyu kake bukata kala biyu na mutane su kake bukata in ma dai wanda kuke hudda da shi saboda sana'a ku iri ɗaya kuna sana'a don ku bunƙasa rayuwa ku kuna yin harkokin da za ku rayu ko kuma wanda kuke hudda addini da shi shi kuma wurin addini tare kuke zuwa kuna karatu ya ce waɗannan guda biyun sun ishe ka jinsi biyun nan sun ishe ka idan ka samu ɗaya ya haɗa duk wannan jinsin ka samu wani jinsi guda ɗaya tare kuke sana'a tare kuke zuwa wajen addini to ko ba ka wancan ɗayan ba kuma ya ishe ka riƙe wannan kawai ku ta rayuwa har mutuwa amma mutum sai ta ce ya samu wani wuri na zaman banza babu addini babu salati babu abun nan babu babu babu kuma mutane in an magana su ce wai su ai an koyi wai ai ma an da ka ce mutum ya rika zuwa makaranta sai ce wai karatun har yaushe to ai ko kai ka iya dangin kana nan yau a masallacin juma'a na ba da misali ga liman zaune na ba da misali lokacin da muka taba zuwa wani wa'azi sabon birni muka je sabon birni muka je muka yi wa'azi muka yi muka yi muka yi shi fiqihu yayi yayi fiqihu yayi fiqihu shi karatun kuma Allah ya sa yau gashi zo gabana. Na nace malam ka tun sadda muka je sabon birni aka yi wa'azi tun da safe tun da safe ake wa'azi tun da safe ake wa'azi amma da aka gama su ƙihu ne sai kawai sai wani dattijo ya ce shi yana so ya tambaya amma ba ya so a mai dariya sai muka ce ai doka ce ma ba a dariya duk wanda ga ya zo nan wurin mun zo tare sun san ba a dariya in an yi tambaya ya ce ba za a yi man dariya ba aka ce wa zai dariya wa ya isa dariya duk wanda ya dariya ya yi laifi sai ya ce da Allah shi janaban nan da ake faɗi ake ta cewa janaba janaba janaba janaba shi shi ne yake so da Allah wai wane ne janaban nan ne kuma a wurin nan da 'ya'yan shi da jikokin shi ina gaya maku na faɗi maganan nan yau na tuna mai da muka sallame daga juma'a sai ya biyo ni sai ce ai ma wani sabo ya faru kwanan nan sun je wani wuri da'awa ko su ma'aikata da suke fita da'awa suka tafi nan wajen nasarawa suka je nan ya da aka je aka tambayi wani wani ya zo ya maganan shi limamin garin wanda ke ma mutane sallan juma'a bayan an masu karatu an gama duk an yi nasihohi an gama shi ne daga baya wai sai tara limaman juma'a ya ce masu gaskiya su ba su gane masu zuwa su ne masu karatun nan ba domin kullum in suka zo karatu sai sun yi maganan janaba sai sun ce janaba ya ce mu mu ya haɗa mu da janaba mu da ba ma zina liman ke gama limamin ya ce mu ya haɗa mu da janaba mu da ba ma zina wane ne me yasa za a rika cewa mai wankan janaba ni tun da nake ban taba zina ba limamai na ku akwai akwai mai zina cikin ku ne da za a nemo magana janaba suka ce a ta to me hada mu da janaba limamin juma'a to wace irin sallar juma'a suke anan bayan nan ya ce man akwai wani wuri nan da suka je ya ce bai fi kilomita ba goma tsakanin su zariya wurin inda suka je wa zinna ya ce manyan garin masu sallah wurin da yawa duk wanda ya zo sallah sai ya cire wando sannan ya salla wai saboda sun karanta a ishimawi da aka ce wa kurahu salatu fi yadda mata ke su ma yasa suke haka nan har yanzu nan cikin nan nan nan da kake ganin mata masu zuwa makaranta akwai wadda in ta je salla da ta je sallah sai ta yi haka ta tsaya ta cire tiket dinta ta cire wandanta da ke ciki ta ajiye shi gefe sannan sai ta daura zane ta bubbuɗe kawo sai ta fara sallah menene dalili sai ta ce wai an ce baka ruhi ne sallah da wando kuma ita yanzu ko ko mata ce ita bata sani ma wandon ko da tsarki ko ba tsarki ko wani abu shine saboda haka tana shakka saboda haka sai ta ci wani in ta gama sallah ta dauko ta maida alhali ita mace ma so ake lokacin da za ta yi sallah gwargwadon yadda ta ƙara rufe jikinta gwargwadon yadda ta ƙara samun daraja to yanzu sun fassara karatun a baibai wannan da aka ce wa yi wa salatu fi sarawit sai fada aka zo aka ce laisa ala aktafihi shay ya zama na sallah an kyamaci mutum ya sallah da wando kadai ba komai akan da shi ko singlet bai sa ba kenan ya wando ya sallah da ita kadai su kuma suka ce a sallar da wando ne ba a so haka da kazo sallah sai ki shira wando to kaji an gane tun lokacin malam raye da ya zo zai maimaita ahadari sai da ya ce ahadarin nan ba gane shi ba ma saboda wasu sun zo suna cewa wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir sai suka fasara suka ce wanda ya salla ba da wani alwala ba da gangan to ya kafirta menene wani alwala sai ce taimama to daga ga ruwa sai mutum malami ne sai sa kawo kawo kasar taimama ya taimama ya kin alwala aka tambaye shi malam ga ruwa kai taimama ya ce wa man salla bi ghairi wudu'in amidan menene ghairi wudu ruwan wannan ne da wudu din da a fassarar duka ba ba daidai ba ne domin aka ce wudu alwala in ruwan alwala ne ba wudu ake ce mai ba wadu ake cewa sai a sama wawun din fataha sai ta zama wadu in ko alwala ne wudu in ruwan alwala ne wadu to wannan fassarar ita ta rikice to na ga suka ce kawai sai in ka zo ga ruwa sai kai taimama to wannan fa wanda suka san karatun kenan na gaya maku akwai doktor da ya ce shi ba ma abin da ya fi ba shi mamaki ya je wani wuri a kano duk malaman da ke kanan nan yadda ake karatu amma mutane sai su ɗauki karatun ya zama kamar wisil ake masu ba ruwansu da karatun ya ce shi ma da ya maganan janaba wata rana a wani wurin cewa suka yi aisu abin da suka ɗauka wanda za a ce wankan janaba wanda ya zina ni nake sa a wankan janaba su da matansu da komai sai a rika su wankan janaba to an gama karatu sun ma kayi sai ka je kai waɗannan wannan fa ana da matsalolin nan da yawa nan ba wani wurin ba a nan malam muhammad nan kun dai zama malam wannan shi ya gaya man ɗalibansa wata ita ma ta tambayi wata da ta haihu ne sai ta ce mata wai shi wankan da ake cewa ai in an haihu yaya ake yin shi sai ta ce mata ai baya da bambanci da yadda ake yin wankan janaba illa bambancin niyya ta ce to ai ta janaba ma bata taba yi ba ki yi shi yadda kike na janaba ta ce to me ya hada ta janaba ita ba zina ba ba ta taɓa yin wankan janaba ba kuma ‘ya'yanta shida to ya ka gani ba mu da alhaki kan wannan mutanen mu zauna kawai ba mu karatu ba abin nan mutane ba mu nuna mutane in an zo kawai wasu sai ai ma karatun ya isa sai dai a tashi to wani aiki za a yi ga mutumin da to wanda ka zo ma kana mai maganar janaba bai sani ba ka gaya man yanda ya san ma fasara kalmar shahada ya san abin da ke rusa ta ya san sharuɗanta ya san cikakken ma'anan ma kana tambaya nan yanzu da za ka tsare man nan wurin ba rena ku ne ba wallahi amma a kulle kofar na ce yau mutum ya fassara kalmar shahada da kyau yadda aka fassara in ba ya sa ba wani ya sai ya ce maka fassara ta babu sarfi sai Allah shine fassara ta to kuma da za a ce fassara rukunnanta to mun ji fassarar ta yanzu rukunnanta guda nawa ne sharuɗanta guda nawa ne gaya mana abu goma da aka ce suna warware ta duk in mutum ya guda ɗaya ta warware tunda dai an san alwala in an yi aiki akwai abin da ke warware alwala ko ko mutum ya alwala kenan, wani sai ce a in ka riga kai kalmar shahada shi kenan babu wata magana to alwala ma in kai kenan ne akwai abin da ke warware alwala to haka kalmar shahada akwai abin da in an yi shi kuma in an yi ta ba za ta yarda da shi ba sai ta warware to kuma dole sai mutum ya san sannan zai iya gane cewa to yanzu bai yi ɗaya ba ko ko in ya yi ɗaya ne sauri ya dawo yanzu saboda kada mutuwa ta tarda shi bayan ya riga ya fita waje na haka aiki ne gaban mu idan za mu tashi mu yi abin da ya cancanta mu tashi ne saboda abubuwan nan ba wasa ba ne mutum fa ba zai gane cewa ba wasa ake da shi ba sai ranar da mutum ya shiga kabari yanzu za mu yi ta yin abubuwa muna yin yadda muka ganawa muna jin an yi shuru ba a ce mana komi ba a ce mana komi wallahi ba kyale mu aka yi ba jinkirin Allah ba alama ce ta ya kyale ba in aka shiga hannu za a sha mamaki ina muke so da aka ba lahun ba la'ibun ba ne ai wannan shi ne abin da ɗinsu aka ce wa inna daral akhirata ai lahiyal hayawan ai alhayatul kamila khalida ita ce rayuwa cikakka ta dindindin walidha al'amalu laha afdalu min al'amali duniya, don dan haka shi yasa ai aiki saboda wancan gidan shine abin da yafi akan aiki saboda duniya law kanu ya'lamun inda mutane sun sani ai law alima al-mushrikuna hadha da a ce mushrikai sun san wannan lama atharu dunya alfaniya ala al-akhirah al-baqiya to yanzu wannan in ka tsaya ka kalli wannan saboda Allah idan zamu yi makaratun nan adalci mun ɗauko shi mu ce ma mu shirikai kawai nan fa cewa aka yi da mu shirikai sun sani da ba su fifita duniya ba mai karewa kan lahira mai wadda ba ta karewa da a ce kafirai sun gano hakikanin duniya to da ba yadda za a yi yadda take mai kare wannan su ɗauke ta su fifita ta a kan lahira wadda ba ta karewa tambayar shi ne kafirai ne kadai suka yi haka suka ɗauki duniyan wadda take mai karewa suka fifita ta akan lahira wadda ba ta karewa kafirai ne kadai suka yi haka so haka dole ne mutum ya nan kafirai ake mafada da sun gane hakikanin duniya da ba yadda za a yi su fifita ta bayan ita mai karewa ce su ɗauke ta su fifita ta akan lahira wadda ba ta karewa hiyar duniya wannan duniyan nan shi ita ce duniya a kallu min alkalili ta fi kankanta kankanta wa ashiquha azallu min ad-dalili masoyinta shi yafi kowa kaskanci wannan duniyar nan tana kurmantar da mutane tasum tana kurmantar da mutane wa tuhir tan tana dimautar da mutane wa tu'mi tana makantar da mutane bila dalili babu wani abu da take kafa hujja babu wani hujja da tai hiyal faniya ita ce mai karewa lahira ita ce albaqiya wanda yafi kowa wawanci shine man athara al-faniya ala al-baqiya shine wanda ya fifita mai karewa akan wanda ba ta karewa aka ce ita wannan duniyar, hiya daru malla dara lahu ita ce gidan wanda bai da gida "Sai yajma'u malla aqala lahu a cikin ta ne wanda bai da hankali yake tari ya tara kayan shi gaba daya ciki bai tara komai can ba sai dai a sanar kawai ma'aziratan ila rabbina wani duk yadda zaka gaya mai jin abin da kake gaya mai yake kamar wusul hura mai ma kake ya fito ma'anar ayat ma zalar su ya kufi ta karere tauhidi watan didi har yanzu jerin magana bai gushe ba ana tabbatar mana da tauhidi da kuma yin gargaɗi da shirki wata zikirar mushrikina da kuma jawo hankalin mushrikai a masu wa'azi allahum wahidun wataƙila za su dawo su kaɗaita allah tabaraka wa ta'ala يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى ينا تشما منزنسا ولئن سألتهم أي ولئن سألت هؤلاء المشركين da za ka tambayi waɗannan mushrikai allazina yu'zuna almu'minin wanda suke cutar da mu'minai wa yatahadunahum suke tsangwama su shine tsangwama ittihad shine tsangwama su suna tattakura masu da tsangwama min ajali tauhidihim lillahi ta'ala saboda kadaita Allah da suka yi Lausa sa'alahum da za a ce a tambaye su man khalaqa samawati wal ard Wanene ne ya halicci sammai da ƙasa ai man aujadahuma min al adam wane ya samar da sama da ƙasa yayin da da can babu wa man sakhkhara shamsa wal qamara kuma wanene ya hore mana wannan rana da wata falakai hima suna cikin falakinsu suna tafiya yasiranil hayata kullaha suna tafiya iya rayuwa tun da kake ganin ranar nan haka muka taso muka gansu shi ya sa ma saboda saba ganin su ma ba ma gane cewa ni'ima ce saboda mun taso mun ga kullum ai dare ai rana inda wata rana za a yi dare gaba daya ba ai rana ba to da ranar ne za mu gane shi rana ba karamin amfani gare ta ba da za a yi dare gaba daya ba rana da mun gane cewa lalle ashe abin akwai wata fa'ida saboda an ce addiddu yuzhiru husna haddiddu wa bididdiha tatabayyanu al-ashiya kullun kishiya abu ke nuna ma muhimmancin abu yanzu baka gane lafiya tana da amfani sai radda kai rashin lafiya kai kwana bakwai baka fito waje ba to daga nan zaka gane ashe dai lafiyar da ake baka ba karaman kyauta akai ba ba amma yanzu da lafiya kullum da ka yi kuro ka ji ka fito da ka yi hidimanka ka ji ka je ka dawo ba wata matsala baka ma gane lafiyar nan da aka baka ashe wata babba kyauta aka yi amma ana taba ka rashin lafiya kai tsanani ko tara kuɗi kai ka kai boyo inda wani bai sani ba to ina tabbatar ma ran nan kai da kanka za a ce a duba wuri kaza za ka ce a duba wuri kaza a ɗauko kuɗin ka a sauma magani saboda kenan yanzu yau lafiya kuma ta fi kuɗin amma wani yana iya tashi ran da ya ga bai da ko sai ce shi yau baki ma sama da ƙasa ta haɗe ba ƙarya ne da zai ga yadda sama da ƙasar za ta haɗu da ya gwammace ashe ba ta kuɗi ake ba so nawa nan wanda suka girman sun sani ana ɗora tukunya a kan murhuto ya kusa sauka rashin tashin hankali ya zo a ruga ba tukunya tuwon to yanzu tuwon ya fi ko zaman lafiya abinda muke manta kenan to zaka idan muka samu muka samu da mun shiga cikin masifa babu kaza babu kaza babu kaza idan mutum ya ga wannan abun ya wuce sai ya dawo ya ce shi bai maga komi ba duk abin da aka samu ma ba ci nasarar komi ba amma da ɗaya zai dawo cikin waɗancan to da mutum ya gane cewa ashe ashe an ci nasara babba to da aka mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala in aka ba mu kaɗan sai muka gode to za a ƙara mana da yawa in aka ba mu ba ma godiya to ba abin da zai biyo baya sai masifa to da aka waɗannan su abin da za a kalla na aka su nan aka ce idan ka tambaye su ai man sakhara ash-shamsa wal qamar suna ta tafiya ai la ka za su baka amsa qa'ilina Allah za su ce Allah ne fa anna yufakun ay kaifa yusrafuna anil haqqi ba'da zuhuri adillatihi to ya mutane suke bari ake dauke su daga gaskiya bayan hujjoji sun bayyana wato abun nan ne innaha halun tastad'i ta'ajjuba wannan hali ne lalle wanda yake kiran mutane ay abun mamaki lalle kaga kaga abun mamaki a wannan wurin akwai nahar al-istifamu lil inkari wat ta'ajjub wannan tambayan da aka yi na musu ne da nuna mamakin wanda zai wannan Allah ya gama mana komi wa qawluhu ta'ala Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la Allah tabaaraka wa shi ne yake shimfida arziki ga wanda ya so daga cikin bayinsa kuma in ya ga dama ya bada da yawa a can nan kuma ya tare ya kuntata hadha mazharun min mazahiril hikmati ilahiyya wannan kuma wata alama ce daga cikin alamomin hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala wa tadbiril hakim da kuma tsari da gudanarwa wanda yake gudana akan hikima وهو موجب له الألوهية نافل لها عما سوى wanda wannan ya kamata ko ya wajaba mutum ya tabbatar da haƙƙi na bauta na Allah ne tabaraka ta'ala Allah shi ya tantance a bauta mawa sannan a kore wannan bauta ga duk wanda ba Allah ba hada ayyubu sato yubsutu rizqalahu rizqalahu wannan Allah tabaraka ta'ala sai ya buɗa mai arzikin sa ويوصى عليه wa مس wa طعامه wa وكسائه wa maskanihi. haka Allah tabaraka wa ta'ala yake buda ma wani ya buda masa wajen abincinsa wa sharabihi wajen abin sha ma ya watata shi wa kisaihi wajen kayan shi ma Allah ya yalwata masa wa markubihi abun hawa ma Allah ya bashi ya hau wa maskanihi haka wurin zama ma kuma duk yadda za ka yi ka hana shi wannan abun da da kai faɗa da shi ma sai ya samu wanda ya fi wanda kake faɗa da shi al'amuru biya dilla wani ɗanka ne ma kai ka haifai amma malam ya fi ka arziki da yawa wani shi ke kai ɗan shi kasuwa kai wani ma ba ɗan shi ba ɗauko shi ya yi uwan shi ne a matsayin maraya sai ya ɗauko shi ya ce ya ɗauko shi ne dan ya rike shi sai ya kai shi kasuwa a kwana a tashi a kwana a tashi sai zama shi ke da arziki sai ka aishi kuɗi a wuri shi ɗanka yana iya kai ka haifo shi ka san kau in dai wayo ne ai kai ka koya mai wayo amma wani dan in Allah ya ga dama sai ya shi arziki wurin shi kai ma kake ci yanzu wurin shi kake sha wurin shi ke ma hidima kai ta godiya ma wata baiwa Allah nan ta zo ta ce Allah dai Allah Allah Allah ka ba mu ikon mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ta ce ma matsalan ma ita abin da ya bata takeici yanzu take ganewa da mijin su da ya haifi da ya auro su malam zai dinga masu hidima a gida ya dinga masu hidima ya dinga masu hidima ya dinga masu hidima ya so masu kaza ya so masu kaza amma ba ruwan su ma da tattali in suka zo wajen mai aiki za a ɗebi abinci ta zo ta tambaye su ta ce masu hajiya kwano nawa za a sa na shinkafa a dafa ce sai kin tambaye ni ke baki sanyo je kawai ki dafa duk da yi su dafa su ci su zubar ki ba su taba ce ma mijinsu sun gode ba sai da mijin nan ya mutu malam suka ce muka zo muka haifi ƴaƴanmu sun fi mijin namu arziki ga arziki amma dirar da suka yi mana abu ba mai godiya ba sai mun gani a fuskar su ba kuma gane ba ƴaƴanmu yanzu sun fi mijin mu shi da da yake masu hidiman ba sa cewa sun ba sa abin suka ce amma yanzu ƴaƴanmu da muka haifa sun zo su ne masu arziki sun fi mijin namu da yake da yake ga arziki da yawa amma duk abin da suka yi mana in ba mu ce masu mun gode ba ko su ƙi ko mu gani a fuskarsu sun mana ba mu gode ba nan gane to ya ka gani inda haka ne zai su zo su fi su za su zo su fi abin nan ba dan da ka haifo kuma ya zo ya fi ka arziki ba Allah ne in ba Allah ba ya za yanzu waɗannan yanzu shugaban ƙasa inda iyayen shi na raye ba ba shi suka haifa ba amma shi ba shine shugaban ƙasa ba ka ɗau takarda ne ma ko ka kai Abuja ka nufi daura ka ce a sama hannu inda ko suna raye ka kai wurin mahaifin ka ce tun da shi ne baba ya sama hannu ba so muke famuci mutuncin shi ma misali ne amma shi da Allah ya ba wannan matsayin ba shi za ka so ka gani ba in kana so ka shi ma wani lokaci sai dai ka bi ta wajen baban ko ka ce mai magana dan ka ganshi inda baban zai ce ba komi ba sai ka ganshi ba ɗana ne bari in sa ma hannu in ya sa hannun yayi gwamna yanzu da yake nan ba yana da mahaifansa ba yanzu idan aka ce ga wani takarda sai ka kai ta his excellency ya sa hannu sai ka ce to in baka ganshi ba tun tunda ka san baban shi ko maman shi bari ka kai sama hannu in sun sa hannu yayi inda girma ake kallo ko wani abu ake kallo in sun sa ba sai ya ce tunda sun sa ayi magana ta yi ba ko sun sa in yana so takardar nan ta yi sai ya ƙara sawa balle ma ka fara kai ta ka fara kai ta tar da wannan zaka gane cewa abin daga Allah ne da zo ya fi baba da ya zo ya fi abun nan wani ma ba ɗan ba jika sai da ɗan ya haiko wani ka san ko in ƙasa ƙasa ne an zo ƙasa tunda ka haifi ɗa ya haifo shi ma nashi kuma a zo wannan ɗan da aka haifo ya zo kuma duk ya fi kowa gida to in ba Allah ba zai haka to wannan ana nuna mana dan mu gane duniya ba komai bace inda fifiko ake kallo dan hankali ko dan matsayi ba yadda za a yi ɗaya wuce baban shi amma saboda ba gidan komai bane can da aka zo saboda a ce mu ji daɗi ai kaga da aka tashi sai aka ce wallazina amanu وتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ba ce za a je a wuce ba sai aka ce waɗanda suka yi imani sannan zuri'a su su ma sai ta bi su a imani iyaye sun yi imani zuri'a ta bi su a imani ƴaƴansu zuri'a su da jikokinsu sai aka ce saboda a ji daɗi ranar lahira sai a ɗauko na ƙasan a haɗa su da na saman sai a ba su estate guda suna cikin aljanna amma katon estate ne uba da shi da zuri'a shi duk suna nan ciki saboda ya rika ganin zuri'a shi kawai yana jin daɗi kowa na jin daɗi shi kaga ba ta kai za su zo su fi abun nan ba to kaga na Allah daban tunda can lahira wurin daraja ne nan fa to da haka wannan su mutum zai rika kallo sai gane duniyar ne sai kai ashe dai haka take na haka bari a dauke ta a yadda take yana badawa wani ya fi wani wajen abinci abin sha wajen sutura kai bari ba ku wani misali ku ji saboda ku gane cewa akwai bambanci ka ga yanzu da zaka ga wani ya yanko wani yadi yadi ya yanko in ya ga ma ya yanko yadi goma ya raba maku kai ka ɗau biyar shi ya ɗau biyar in ka ga ma ka je duk kai mata duk aikin da za a yi mata shi kuma ya ɗinka ta haka nan salin alin ɗinta ba sa ba ta in ya sa sai yadin ya fi mai kyau akan naka kuma yadi iri ɗaya kun yadda <laughs> to me yasa dan ka gane kowa da nashi arziki kowa da yadda Allah ko iri ɗaya ka je ka so ya din wallahi ko hula ce ka sai kala biyu iri ɗaya da kai da wani ka ce mai na sai hulan nan ne dan kada a yi bambanci gashi nan kai sa nisa wallahi wani in yasa sai a ce ta fi ma wani kyau kuma gashi duk hulan iri ɗaya ce sai a ce amma wani da yasa ta fi mai kyau kai in ba ya sa ba in ka sa fashe da dariya inna lillahi da Allah cire ta kayar wallahi tallahi wata ka ce iri ɗaya ne fa a ce oho dai ta wallahi ba ta yi ma kyau ba cire sai ka cire ba ta yi ma kyau ba to me za ka yarda da shi nan wurin sai ka ce haka Allah ya so wannan shi ne fifikon to balle an koma halitta an koma yadda abin nan yake dole ne wani zai ga in ya so saboda ya kamo ka ko yadi kasa sai ya so irin shi ko takalmi kasa sai ya so irin shi sai ka bi wurin da ya bi kai in ka bi a ce kai tsaya mu gani tsaya shi ko in ya bi kawai sai su yi haka ki ci ah to irin wannan kayan su na sanyo irin wannan abin su na sanyo me yasa ba saboda kowa da ka san shi kai ba ta ne naka ba ku gane wannan akaliyat ne kuma kai ma ka auna ka gani don haka kada ka kwallafa ma ranka ka ce duk abin da ka ga wani yayi sai ka yi ko kuma ka kwallafa ma ranka in yana yin ka ce sai ka dakatar ba a hannun ka yake ba a hannun Allah ke ba ka iya tsaye da mutum wani ma in ka tashi mai mugunta wani abun da yana daddage ne zai tsinko ya kasa tsinkowa to yanzu da ka zo mai mugunta sai ka faɗi sai taka ka sai tsinko ba kuma gane ba na akwai wanda in zai tsinko wani abu da za a ce tsinko a sama ne bai isa wurin sai ya yi daddage zai ciro ya yi daddage ya kuke cewa mashi sai ya yi dage ya daga kabashi ya yi dagogoro kan kawahun shi sannan zai tsinko to kai sai ka zo ka tare shi kada ya dago gwarabon ya tsinko to sai a kada ka gaban shi sai ya taka ka sai ya tsinko yanzu ba sai ya daga kawabun ba kai ne ka zama bulan hawa ya tsinko ka rasa yadda aka kuma ma'anawi ne na ma'ana ne abin ka gane na ma'ana don haka wani ya ce tare ka inda za ka ba ka taro inda ya kan wannan abin ne wajen abin da za ka ci wajen abin da za ka sha wajen abin da za ka hau wajen inda za ka zauna wannan in Allah ya ga dama sai ya fifita kowa kan wanda wa hadha yudayyaqu alayhi fi zalika wani kuma sai a je masa shi kuma a takura mai duk inda ya bi ba zai samu ba ko an dauko an bashi sai ya zubar ina ji zaka ji wani lokaci musamman in kana da Kano kake zaka ji kanawa su suka fi gane wannan wanda suke kasuwanci wani zai zo yaran shi tare ake zuwa shago tare ake zuwa shago da su tare suke zuwa shago can wata rana in suka kai munzulin su ko sun yi aure sai babansu sai ya ɗauki jari ya ba kowa a ware mai nashi shagon ya je ya yi wani in aka ware mai shagon kafin shekara in ka ga yadda shagon zai zama har ya ƙara yin wasu a gefe wani sai ga kayan na ta raguwa na ta raguwa kai ka auna baya shan giya baya neman mata ba wani abu yake ba abin keke ci da yawa ba amma sai ga shagon ne yana ta ta an rika zuwa can ana ƙara ɗebo kaya ana ƙarawa amma dai da an yi wata ɗaya wata biyu sai a ƙara gani ya koma babu a ƙara koma a ɗago kaya a labta a ciki sai an jima suka ga ya ƙara koma babu wata rana baban ya kira su ya taimaka masu faɗa ka ce wani ba abin da ba a yi ma ba an yi ma an yi ma ni na rasa yadda kake wani ya sun koyar da kai ta kuka saboda shi ma bai san yadda kuɗin suke yi ba baban nan ya yi mai faɗa ya mai faɗa ya ta kuka ya ta kuka ya ce wallahi baba nima ba ban sayan da abin ya za a yi baka sayan da suke ba ya dan uwanka tare aka ba ku jari yanzu ya je maka ya kai mamanku ya kai ya kai matar shi ya yi kaza ya yi kaza gashi da mota gashi kai har yanzu dan mashin din da kuke hawa ko biyu har yanzu shi ya ban ma kana ta hawa mashin din ran nan ma na gashi ka bar shi ba mai ki kara sun ya fashe da kuka ce wallahi shi bai sayan da kuɗin nan suke ba Allah bai ba shi ba arziki na Allah ne in Allah bai soka da shi ba wallahi duk duniyar nan in suka taru ba za ka samu ba ke shi a daina mai fada a bashi in an ga banna yake wannan amma aka san ba banna yake ba a taimakai kawai ya rika samun abin da zai ci ya rika rayuwa har ya mutu haka Allah ya so shi ya so ya bashi wannan wurin ba al'umur biyadillah so da haka wannan shine misali ne kawai aka bayar ba wai dan na san wurin ba kada wasu ce su wane ne ba su wane bane misali ne kawai saboda karatu aqaliyat ne malamin mushaf salul usaimin rahimahullahu ta'ala yana cewa idan ana karatu a rika haɗa ma mutane shi ma wannan malamin haka ya ce cikin minhaji muslim din shi yace a rika haɗa ma mutane da naqaliyat da aqaliyat abinda aka ciro a littafi da kuma wanda abinda ko hankalin ya kalla shi ba zai gane wannan kun san shi gashi na afili al'umur biyadillah to haka ake yi ku makaranta da mutum tare ku gama kafi shi kokari kafi shi kaza yanzu ya samu wurin aikin da kai baka samu ba ya samu arzikin da kai baka samu ba in kun haɗu wata rana sai ya taimake ka sai ya yi ma alheri abin nan ba kuma tare kuka yi makaranta tare kuka yi wata kila kafin shi kokari kai masu kuɗin duniya ma karatun kasawa suka yi manya-manyan da ake da su masu kuɗi na duniya su da suka shiga makarantar ma ba ta nan ne arzikinsu ba sai suka kasa makaratun gaba daya suka su dai makarantar boko in dai boko ne a yi masu rubutu a bango su kwafa su je su ba da ansa ba za su yi yawa suka gudu daga makarantar nan na taba gaya muku nan wani kuma yanzu shi wannan da ya faɗi haka ya iya zuwa wurin wancan ɗin ba da izinin shi ba ya ce wani da aka faɗi cikin jigajigan masu kuɗin da ake da su ba ma a afirka da dai mu tono gaba ɗaya a ce mun kira sunan wani cewa ya ɗan su ne ya kasa karatun ya gudu amma yanzu shine mai kuɗin yanzu da yana so ya gan shi duk da suke ɗan su ba sai an mai iso ba kuma ya ga dama ya turo mai ture kaya ɗaya yau ya ka gani ya ka gani in kawai ya ce kawai yanzu dan briefcase ɗin shi guda ɗaya ya ce mai ɗauki kawai tafi gida ya ba shi briefcase ɗin shi guda ɗaya na dala ko na euro ya ce wannan briefcase ɗin bai ka kawai gida a sha ruwa amma ka gama ajin su ɗaya makaranta ya ji ba zai iya karatun ba ya daina kuma sannan da yake ba ta nan ne arzikin ba kai bill gates wannan da kuke jin mai kudin duniya kasa karatu yayi a makaranta ya kasa makaranta har makarantar ta gaji ta kore drop out ya kasa yanzu nan nan a wajen tanzania akwai wanda drop shi ma ya kasa makarantar amma ya zo ya yi wani indi da ya ce za a iya amfani yana creating electricity ba tare da an sa wuta ba tare da an sa ita electronics yanzu da tv da wane ne duk za su rika yi ba wuta ba batir kuma shi ya kirkiro wani abin da za a sa sai ka kunna ya ma an nuno ma ya doda wurin da wayan ma inda ake shigar da wayan wutan ma kebul din ya dode shi ya ce ba batir kuma ba kebul ɗin wuta ba ruwanka da electricity ba ruwanka da abin nan ya yi wani abin da za a sa to ka zo mu kai ka garinmu ya ce nan garin ya yi man nan zan zauna sun kuna so ku zo ku sai kayan da aka yi yana ne yana tayin wasu injina ba ruwansu da wuta ba ruwansu da abin nan kuma ba ruwa ba ta kuma sai an koro shi daga makaranta saboda ya kasa to ya ka gani to saboda haka haka ake shi yasa da muka yi karatun littafin a tafsir kan tarbiyya sai ya ce a wajen tarbiyya ana samun matsala idan ka ga ɗanka wani yana da ƙoƙari a makaranta yana da basira sai kai ta bugun ɗayan ka ce sai ya kamo shi ce ba kakkai ta bugun shi kai dai kakka bashi ya riƙa wasa amma in ka gane suna ta tafiya wannan yana ganewa sosai wannan kwata kwata bai ganewa tuno je kai bincike ne yake ganewa abin da yake ganewa nan in ba haram bane shi sashi nan wata nan ne arzikinsa in kana da shago a kasuwa shi rika kai shi kasuwa kana zannar da shi ya sai da kaya in ta ɗauro har sai ya fi ka iya wayan sai da kaya to daga nan sai ya rika zuwa yana saro maku kaya kafin ka ce kwabo kun yi arziki kuma ta kasuwa shi kuma wancan mai karatu sai ba ka ga wannan na biya mai kuɗin makarantar shi da wannan to amma ka yi ta bugun shi ka ce shi ma sai ya zama wancan ba zai zama wancan din ba wahala za ka sha kai ta bakin ciki kawai inda ka ga ya gane ba shi nan kai kada dare ya mamu sau da mu kalli waɗannan abubuwa sosai taksir nan mun karanta littafin sosai ce nan ake samun matsala wajen tarbiyya idan mutum ya gazo sai ya lura da 'ya'yan shi wannan mai ya iya wannan me ya iya sai ya ce dole abu ɗaya za su iya sai aka ce wancan kawai ka bar shi sai ya tafi kasuwa amma koya mai abin da ba makawa sai ka koya mai a farillan alwala ka koya mai tauhidi ka koya mai sunnonin sallah ya iya sallah daidai da shi in ka kai shi makarantar islamiyya ma ka ce so kake zama hafizi ba zai iya ba in ka ce zama doctor ba zai iya ba to shi zai iya neman kuɗi to ba shi neman kuɗi amma koya mai ilmul hal ya nan zai iya saboda haka wannan shi ne wa yasbir wannan wal jawabu innahu yuwassi'u imtihanan lil abdi Allah yakan yalwata arziki saboda ya jaraba bawa hal yashkuru aw yakfur bawa zai gode ko zai kafirci wa yudayyiq yakan takura ma wani a mai ibtila'an ne shi ma lil abdi hal yasbir aw yasfur zai yi hakuri ko zai fushi wal faqru kadhalika shakadan talauci la yadullu ala sukutin ba yana nuna Allah na fushi da mutum ba kada mutum ya ga dan bai samu bai ce shi Allah baya son shi ba shi bane wala ala ridan baya nuna kuma wanda aka ba a ce an yarda da shi shi yasa wa qawluhu ta'ala inna allaha bi kulli shay'in alim lalle allah tabaaraka wa ta'ala masani ne ga dukkan komai ai taqrirun ne li hikmatihi wa rahmatihi wannan tabbatar da hikima Allah ne tabbatar da rahma ne Allah mai rahma ne wa adlihi da adalcinsa wa tadbirihi da yadda Allah yake gudanar da abubuwa fa huwa yusi'u ay yusi'u li hikmatin Allah yakan yalwata ma wani saboda wata hikima wa yudayyiqu li hikmatin wannan Allah yakan kuntata ma wani kuma shi ma saboda hikima li ilmihi bi ibadihi saboda Allah shi yafi kowa sanin bayinsa wa ma yasluhum da abun da ya dace da su wa ma yafsuluhum da abun da zai zai bata su minan nas man yasluhul gina domin daga cikin mutane akwai wanda babu abun da ya dace da shi sai wadata shi yasa kaga an bashi wa minhum man yasluhu al-faqr akwai wanda a bashi a talakan nan shi yafi masa shi yafi dacewa da shi domin watakila zai fi roƙon Allah zai fi kankan da kai wal ifsadu kadhalika aka lalacewa na taba gaya muku nan aka ce wani bawa daga cikin bayin Allah ya mutu sai wasu ɗaliban shi suka yi mafarki sun gan shi bayan ya mutu anan muka karanta sai aka tambaye shi aka ce wani abu ne ka gani wanda yafi baka tsoro ya ce gaskiya abin da ya fi ba shi tsoro a lahira guda uku ne amma ɗaya ya fi ban tsoro ya ce amma a nan duniya ba a maɓasa maganinsu a wani matsayin wani abu aka ce menene ya ce shi ne lokacin da aka yi mana zafi sai mu rika cewa zafi zafi da dai sanyi aka yi ko kuma lokacin da aka yi mana sanyi sai mu rika cewa sanyi sanyi sanyi da dai zafi aka yi ya ce wannan abin ne Allah ya tsare shi ya ce me yasa in ne zafi kuke cewa me yasa da sanyi ne ko in ne sanyi kuce da zafi ne ku kuka fi ni sanin abin da ya dace da halitta ta ya ce to wanda ya fi aka tsare shi sosai shine wata rana an daɗe ba a yi ruwa ba sai kawai ya kalli sama ya kalli ƙasa sai ya ce yanzu dai ba abin da ya fi dacewa da bayan Allah kamar Allah ya sauka masu da ruwa ne Allah ya tambaye shi ce kai ka fi ni sanin bayina da ka gane sadda ban yi ruwa ba ruwa ya fi cancanta in masu wa ya gaya ma abin da ya fi cancanta kenan duk abin da ka ga nayi ma bayina shi ya fi cancanta da su a wannan lokacin me yasa kai man shi shigi aga daga nan da yake arif ne sai da yace ya tuba to muna yin wannan ko ba mu yi to kun ji abin da yace an tsare shi saboda shi wannan fa an tsare shi an tambaye shi me yasa yace zafi me yasa yace sanyi me yasa ya kalli yanayin sama da ƙasa ya ce ba abin da ya fi dacewa da bayi yanzu sai a masu ruwa wa ya gaya mai abin da ya fi dacewa kenan da ba saukar da ruwan ba wa ya gaya mai me yasa a san kiman da ke ciki ya fito ko akwai nahar hadhihi aljumla tadliliyya wannan jumlan kamar an yi haɗa magana ne li ifadati anna zalika kullihi jarun ala hikmatin wala la yutla alaiha dan a tabbatar da cewa duka abin da Allah yake yi suna tafiya ne akan hikima wanda ba wanda ya san su wa qawluhu ta'ala wala in sa'altahum man nazzala minas sama na'am akwai na hudu ko ai ba mu kawo kai shi ba nabi ban yi ba nazalatil aya wannan aya ta sauka raddan alal na alladhina ayyaru almu'minina bil faqri wa qalu lahum wannan aya ta sauka ne ta dan ai raddi ga mushrikai waɗanda suke aibanta mu'minai cewa wai su talakawa ne ba su da kokwabo. law kuntum alal haqqi wai da kun kasance akan gaskiya lam takunu fuqara da ba a ce muku abun nan ba kuma ko yanzu ba ana haka ba ce in gana ta wannan addini zaka zama addinin zaka ci da gaskiya ne da za a yi aba wanda ba su ba su yi sai kai wa hadha tamwihum minhum idil kafirina fuqara aidan ai idan domin wannan tamwihun ne idil kafirina domin cikin kafirai ma akwai talakawa akwai wanda ba su da shi amma wannan kawai maganan banza ce suka yi da wannan magana ولئن سألتهم من خلق من نزل من السماء ماء فآيا به الأرض بعد موتها من بعد موتها aila in sa'alta ya rasulana haula al mushrikin da zaka tambayi waɗannan mushrikai fa qulta man nazzala min as-sama'i ma'an wane ne yake saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ard ba'da mautiha aka raya kasa bayan ta mutu bil qahti da fari ta zama sama ba ruwa wal jadab sama sama da kasa ba ruwa la ajabuka qa'ilina da sun baka amsa su ce Allah idan kullum dan haka kace masu alhamdulillah akwai nahar alhamdulillah ay ala ala ma hujjaji min al wal godiya ta tabbata akan abunda wato godiya ta tabbata ga Allah akan abunda ya bayyana mana fili na hujjoji da dalilai ala qudratihi ala kulli shay'in arada akan ikon da yake da shi akan duk abin da ya nufi sai yayi ba wanda zai hana ay ala itrafihim bil haqq law annahum law annakum ta'lamuna bi muqtadahu da kun sani ai Madamallahu ma yanzu lulma huwa alladhi dai kun sani Allah shike saukar da ruwa wa yuhil arda ba'da mautiha kuma shike raye kasa bayan ta mutu ta kekashe gaba ɗaya bayan fari kun yarda da wannan wal ibadatu idan la tambagi illa lahu to kuma kenan ya kamata ku san bauta bai kamata a yi makowa ba sai shi walima idan ta'buduna ma'ahu alihatan ukhra dan haka me yasa kuke hada wasu abun bauta tare da Allah kuna bauta masa la tanzilu ma'an wadda ba ta saukar da ruwa wala tuhi ardan wala ghairi ghairaha ba sa raya kasa ba sa raya wani kasan gaba daya bal aktharuhum la yaqilun da yawa daga cikin mutane ba su da hankali id law akalu ma ashraku bi rabbihim ahjaran wa asnaman domin inda mutane na da hankali ba za su hada Allah da wani ba su rika bauta ma duwatsu da gumaka tare da Allah wala ma naqaduhu hadha tanaqudi da kuma ma ba za su riƙa yi Allah wannan maganganu ba ya faɗi su su faɗi fi a kawalihim wa fa'alihim wajen maganganunsu in ya faɗi su kuma su warware ai ya ta'arrafu na billah rabban khaliqan da za su koma su yadda cewa Allah tabaraka wa ta'ala Allah dai shine mahalicin su kuma shine abin bauta na gaskiya raziqan mudabbiran wato wanda shine mai azurtawa kuma shine mai gudanar da al'amura Waya yaqufuna ala al-asnam da ba za su koma su dukufa ga gumaka ba su je wurin gumakan su yastaghithuna biha suna neman agaji wa yad'unaha suna kiran su wa suna komawa wa yu'aduna ko ay bal wa yuharibuna man yanhahum an dhalika su koma suna gaba banda gaba ma har suna yakan wanda ya ce masu su daina bauta ma gumaka wannan mummunan aiki ne wa qawluhu ta'ala wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya wannan rayuwa ta duniya ba ta kasance ba ba komi ba ce wannan rayuwa ta duniya ai allati ai ammat ai a'ammatin nas anil akhirah wanda ta makantar da mutane game da lahira wa sarafatuhum an tazawwud laha ta hana mutane su yi kwalliya saboda lahira wannan rayuwa ba ba bace mahiya illa lahwun wa la'ibun ba komai bace face kawai wani wasa ne mai dauke hankali abinda ke mantar da mutum idh yatashaghalu biha al-kafir domin kafiri yakan dauke hankalin shi da ita wa ya'malu laha al-layl wan yana aiki saboda wannan abun dare da rana thumma yamutu wa yakhruju minha ya yadayhi sannan bayan haka nan ya mutu ya bar wannan rayuwa hannu biyu ba komai a ciki kamar yadda yazo kal atfal duba mutum ya zo duniya wani zai zo da dabbe a hannu wani ya ce a abin da ya saba mutum ya dabbe hannu ya nuna in ya zo zai so kashe ruwa amma ranar da kuma zai koma duniya shi kuma zai koma lahira sai kuma ya koma ya bude hannunsa kuma a bude alaman bai tafi da komi ba duk abin da aka samu nan an ciki. shi yal'abu na tiwalan nahar kamar yara ne za su rika wasa yini shi ta wasa a sun bai ya'udu na bila in siwa ma na lahumina da'a yara ne za su zo su yi wasa a wurin wasa su dinga wasa suna ganin abin wani in suna wasa cikin yashi in ka bata mai wannan dan gida gidan da ya yi sai kun yi fada amma in an jima su rana ta buge su sai su su tafi gaba ɗaya kowa ya bar wasan kuma ba koma da wani abu mai amfani ba fal jawabu an na tahawwala ila amalin salih an sa shine an na tahawwal ila amalin salihin shine mu juya mu koma mu aikata aiki na kwarai ai wanda yake musmirun wanda shi zai ba mu amfani ya tazawwadu bihi al-abdu ila akhiratihi wanda mutum zai amfani da shi dan lahirarsa idil akhiratu hiya al-hayawan domin lahira ita ce rayuwa ta tabbas ita ce ta dindindin ai al-hayatul kamila al-khalida ita ce rayuwa wadda take wadda take cikakka wadda za ta dawwama ai falaha ya'malu al-amilun dan wannan ne masu aiki sai aiki duk wanda yake da hankali to yi aiki kawai don samun lahira idan kau aka yi aikin lahira mutum bai yi ba to ya shiga uku wannan gidan shine kuma man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata gwargwadon kiyashi na alkhairi zai ga abin shi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa fiha ay amaluha yatanafasuna almutanafisun wa fi amalika a wajen aikin lahira yatanafasul a anan ne masu tsere kamata su tsere وهذا معنى قوله تعالى وإن الآخرة جدا الآخرة أي الدار الآخرة لهي الحيوان itace rayuwa ta gaskiya akwai na har guda biyu Allahu nan ba na ɗaya shine ma yalhu bihin nas shine abinda mutane ke shagaltuwa da shi ya ɗauke masu hankali ayyash tagiluna bihi anil umuril mukaddara shine idan mutum ya shiga cikin wani al'amari wanda komai ya mutse masa sai yayi da zai ji daɗi. aw ya'muruna bihi awqatahum al-khaliya anil amal ko kuma suna raya wato wasu lokutan su da ba sa komi ba aiki sai sai bari su yi wani abu gaban su sai su yi guje-guje ko su yi wani abu don su manta da abin da ke gaban su ko yara kanana ya ga suna rigima dauke wani abin wasa a basu shine la alhayawan ya kawo ala kulli shayin hay in an ce hayawan yana aukuwa ne akan kowane abu rayayye wa hayawan ay ainun ne fil janna wasu suka ce hayawan wani marmaro ne a cikin aljanna wanda sai wanda suka shiga za su sha sai wanda suka shiga za su gani Allah ka samu cikin su asalin asalul hayawan hayayan wasu suka ce asalin hayawan kalman daga hayayan ne fa ubdilat ihdahuma wawan sai aka juya ɗaya ta koma wawan lishtima'il misalai ne saboda in kalmomi biyu sun haɗu sai a juya da ɗaya saboda a ji sauki wannan sarfu ne saboda aka aka yi masu wannan aka ce hayayan a wannan asalin su waɗannan su ne kalmomi waɗanda za su iya tare mu wajen wannan aka ce ai alhayatul lati yajibu an na'mala laha li baqa'iha wa khairiyatiha wannan rayuwa ta lahira ita ce wanda ya wajaba kowa ya dage duk abin da muka san zamu yi wanda zai taimake mu ya nauyara mana ma'auni mu samu mu tsira mu samu mu aikata ayyukan da za su taru a can to mu sauri mu wannan aiki muyi, kokari mu saboda wannan ita ce tabbas wa khairiyatiha kuma ita ce alkhairin da babu kamarta wa qawluhu ta'ala law kanu ya'lamun inda mutane sun sani ai na'am id alimu annan al aka ce da dai mutane sun sani ma dalla a lokacin da mutane suka gane anna al-akhirata khairul wannan lahira ita tafi alkhairi da mutane za su gane wannan su gane wannan lama aqbalu ala dunya wa aradu an al to da ba wanda zai durfafi duniyan nan ya bata muhimmanci hatta matsar da shi game da lahira walakin jahlahum ai huwa sababu iradihim ai fadawa'uhum al'il yace sai dai jahilcin mutane game da ina yafi sun ɗauki duniya bayan ba ita tafi ba suka bar lahira jahilcin su ya haifa masu da wannan fadawa'uhum al'il maganin su kawai da za su sha su warke shine shine ilimi mutum ya sha abin nan ba ya sha ilimi zai gano cewa ashe wannan rike wannan ko fifita wannan shine mummunan ciwo ya fito ko waɗannan su ne ayoyi hidayatul ayat abinda mu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi masu albarka shine na farko a taajjub min tanaqudil mushrikeen alladhina yu'minuna bi rububiyyati llahi wa yajhaduna uluhiyyatihi akwai tuƙa ga warwara game da mushrikai wanda sun yadda Allah shine rabbu dan shi yake saukar da ruwa shi yake yin kaza shi yake yin kaza shi yake halitta mu shi mana kaza shi mana kaza amma kuma su ki yarda da cewa kuma shi za a bauta ma wannan akwai wauta wannan magana ya kamata duk wanda ya yarda Allah ke wannan yadda kuma shi za a bauta ma shi kadai kada hada shi da kowa abu na biyu bayanu haqiqa bayani akan gaskiyar wani al'amari wa hiya annal gina wal faqr shine wadata da talauci la yadullani ala ridar rabbi wala aza saqatihi ba su ke nuna cewa Allah ya yarda da mutum ba ko kuma Allah na fushi da mutum wa inna ma yadullani ala ilmin lahi suna nuni ne akan ilimin Allah wa hikmatihi wa husni tadbirihi da hikiman Allah da kyakkyawan tsarin Allah tabaraka wa ta'ala na uku bayanu haqarati duniya an yi mana bayani akan cewa duniya ba komai bace biye da duniya ta kai duniya wani dan abu ne karami wa tafahituha aywa izmatul akhirah da kuma zamanta ba komai ba da kuma girman lahira wa ulu qimatiha ita ko lahira ita ce babba matsayin ta babba ne Allah ka bamu wannan matsayi ka sa muna daga cikin wanda za su samu matsayi a can wali hada walidha ahammaqun nas wa ashadduhum safaha kuji nan haka wanda yafi kowa rashin wayo wanda yafi kowa wauta daga cikin mutane wanda yafi kowa rashin hankali da wawanci da wauta shine man ya'mi anil akhirati wa yakfuru biha shine wanda zai kulle idanun shi game da lahira ya kasance ma lahira ya ƙi yin aiki saboda lahira wa surar duniya amma ya bude idanun shi ya kalli duniya ya ta aiki saboda ita wa mai ya imani da duniya wannan shi yafi kowa wawanci shi fi kowa asara wanda zai makance game da aikin da zai amfanar da shi ya ɗaga mai matsayi a lahira ya ce ma wannan aikin ya ƙi yin shi amma ya koma ya buɗe idan shi a duniya ya ta aiki saboda duniya yana samun duniyan nan kuma ya da duniya ba yadda da can ba wannan shefi kowa wawanci sai mutum ya auna da ni da kai da ke kowa ya ga a wani bangaren yake cikin waɗannan mutane biyu muna fata Allah ko ta Allah ya ba mu mafita nastafi bi hada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya dal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عظمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في زهرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا الله يبارك فيكم